Matakin kona manyan na'urorin hakar ma'adinai a kasar Ghana da dakarun soja suka ɗauka na janyo cece kuce tsakanin wasu al'umma a inda wasu ke ganin hakan na ci gaba da haifar da tsami tsakanin fararen hula da dakarun soja. Sunana Alhassan Musanna. Eh gaskiya bi yi ba ma ne sarai. Yanzu kun je kun si ma sunonin nan. Why not misali ma akwai wasu wajajen da ya cucu ko su gututi da dama to wannan mashin ya yi wannan aiki. Konawa banzan nan gaskiya zai kawo tashin hankali. Sojojin sun bar kullum kamar muna cikin fargaba game da mashin hakan ma'adanai da suke sa mai wuta su kona wannan abin da yana damun mu kwarai da gaske nan ga cikin jihar Ashanti da su sojojin suka zo suka sa ma shi mashin haka ma'adanan nan wuta a gaskiya yaran garin nan sun gwada damuwarsu da bacin ransu sosai tsakanin su da yan sojojin nan tun da shi dan kasa soja zai zo ne ya masa da rayuwar shi shi ya kai yanzu shi kuma dan kasa sai kaga ya fito fili don ya kwaci incin kai shi lokacin al'ummar na zuwa ne biyo bayan an yi taho mu gama tsakanin wasu dakarun soja da wasu matasa a jihar Ashanti a daidai lokacin da sojojin suka kona na'urorin hakkar ma'adinai, har gobara ta faru da zuwa wani gida kana gidan ya kone kurmus yayin jawabin sa da muryar Amurka Malam Irbad Ibrahim mai sharhi bisa harkan tsaro na kasa da kasa. ya ce kamata yi da dakarun soja ta kasar ta sauya matakin tunkarar masu hakkar ma'adinai a barauniyar hanya. Shabu kuma dai kana yi da wani kan wani anya kai baka samu sakamakon da kake bukata ba ya kamata ah, ka sake strategy mun ga galam stop mun ga phase 2 of wai halt halt operation shi kuma kenan amma har wa yau dai bayan ya magance matsalan galamsey so shi ina ra'ayi da wasu da suka ce bai kamata ta kona dukiyoyin mutane malam ya ɗaya daya daga cikin masu hakkar ma'adinai amma game da masu yin da ake na gaskiya sai dace ba abinda muke so da gwamnati muna roƙon gwamnati kamar in dai mashin nan ma da ya karbi mashin nan ma zai yi gota da shi da ya fi da zai kona mana mashin mashin nan na cost almost dollars. kuma Alhaji Musa Shekayi ɗaya daga cikin masu magana da yawun mambobin jam'iyyar MPP masu fafatukan nema wa jam'iyyar farin jini a zangonnin faɗin ƙasan Ghana ya tofa albarkacin bakinsa. Dalilin ma da ya sa wancan karo gwamnati ya nemi a rinka ainihin ƙonawa duk wanda aka same shi musamman waɗanda ke bata ma ainihin ruwa da mutane ke amfani da shi da sauransu suna gurɓata wannan ruwan. Da haka wancan karo an yi musu magana an yi season din mashin din amma mutanen nan har ila yau ba su bari ba sai sa wannan karo da gwamnati ya sake maimaita gwamnati ya ce to duk mashinin da aka kama wanda aka kama shi musamman yana gurɓata ainihin ruwan da Ghana ke amfani da shi to wannan mashinin gaba ɗaya a kona mashinin gaba ɗaya to mutane dai sun nemi gwamnati dai a daina kona mashinin kuma gaskiya a faɗan haka ya sa kone-konen da ake yi na ainihin excavators nan ya yi sauki na musamman saboda gwamnati ne mai ainihin sauraron a jama'a. Sai dai kuwa shugaban dakarun soja a yankin jihohin Arewa Gabriel Afo ya ce matakin da sun ka ɗauka na kona na'urorin shine mafita kuma ba kasafai hakan suke kona na'urar ba. We work on intelligence, we work on what Commission gives us. Hakar ma'adinai ta tsarauniyar hanya na daga cikin abubuwan da ke gurbata ruwan sha da kasa tare da yanayin sararin samaniya a kasar Ghana abinda gwamnati ta ce ba za ta yi kasa a gwiwa gwiwa ba a kokarin da take yi na shawo kan wannan matsala. Hamza Adam Kumasi Ghana.